Haka take Sido Kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labarun amma da farko ga muhimman kanan nasu. birni ya maida wasu yankunan kasa na cikin hazo da gajimare al'amari ne na lokaci a cewar masana hasashen yanayi na ma'aikatar hasashen yanayi ta kasa akwai mu da ƙarin bayani kwamfalar kokowa ta cdi ko kuma tolak za ta gudana a yamai daga ranar 17 zuwa 19 ga watan maris daraktan fasahar kokowa ta kasa zai kawo mana karin bayani kan dokokin kokowa a cikin shirinmu na musamman kuma za mu tattauna ta dan hula kan 'yancin kai da kawo bisa doka mai lamba 2015-36 da ke hukunta ayyukan da ke da nasabar da bakuncin haure a niger To madalla yanzu ga labarin naku daki-daki wata mata ta ƙauyen dare cikin birnin mata mai wato jihar Kance ta kashe kanta ta hanyar rataye kanta a ranar Juma'a da ta gabata domin mahaifinta ya mata auren dole. Firifan Kance Musa Dantani ya yi kira ga uwayen yara da su kiyaye yi ma auren dole a cikin rahoton Habibu Sarki Sale. abin da ya faru shine da aure ne aka yi mata wanda ba ta so auren dole ne aka matsa mata sai ta zamna da mijin to a ƙarshe kaga abin irin yadda ya wakana wannan rashin ƙaunar na tsakaninta da mijin nata shine ya kawo har ta rataye kanta ta yi asara ranta a haƙiƙanin gaskiya mutane suna wasa da harkar aure shi fa aure abu ne wanda ko a lokacin da za a ɗaura shi a cikin sigar ana faɗi a bisa so a bisa yarda a bisa sunnan ma'aikin Allah to idan za a ɗora shi a tabbatar da da ciya da masoyan guda biyu suna so to kiran da muke ga mutane ɗiyansu su zamanto abokan shawararsu mutum biyu suka mutu biyu suka je rauni shine sakamakon wani hari na wasu mutane dauke da makamai a ranar asabar 11 ga watan maris a katagiri wani ƙauyen karamar hukumar bangi cikin jihar madawa maharan sun zo bisa babura kusan 30 wajajen karfe 11 na dare inda suka tafi da dabbobin mutane zuwa najeriya a cewar wasu ganau hukumomin wurin bayan sun samu labarin sun je ƙauyen domin su jajanta tun mako guda da ya wuce aka fara lura da wata shimfiɗar gajimare da kuma hazo a Nijar a cewar masanan hasashen yanayi na ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasa al'amari ne da ke da nasaba da wucewar iska mai ƙarfi a yankin Sahel lamari ne daidai da ake lura da shi tun yau da shekaru talatin Usman Bawa na ma'aikatar hasashen yanayi a cikin rahoton Rafika a Atayar. Hakan na faruwa wani lokaci, wannan lamari na faruwa kamar ana cikin lokacin damana. Wannan na nufin mun fara ratsa lokaci na wucin gadi tsakanin lokacin rani mai sanyi da lokacin rani mai zafi. Amma ta kasance wannan ɗan ƙaramin yanayi da aka samu a sakamakon iska mai ƙarfi a sararin samaniya ya yi sanadiyar saukar yanayin zafi sosai. Kullum haka ne, yana iya faruwa a watan Fabriye, a watan Mars da kuma a watan Abril. Abubuwa ne da ake kira abubuwa na musamman. Lamari ne da muka fuskanta a tsawon shekaru talatin na baya-baya. bayan nan a daidai wannan lokaci ruwan sama na sauka kuma a gargajiyance kakanninmu na alakanta wannan da ruwan mangoro ba ruwan sama ne da ke sauka a faɗin ƙasa mai yawa ba lamura ne masu wucewa kuma daidai ne ba batu ne na sauyin yanayi ba duk shekara ana samun hakan manoma su san da cewa dai ba lokacin yin shuka ba ne sai kuma a yau ne da safe a nan birni mai aka buɗe dandalin manyan jami'ai na haɗuwar jama'a domin ruwan sha tsabta da kyautata mahalli a nijar ta da ƙungiyar Shiya. a cikin jawabinta na buɗe taron matar shugaban ƙasa madan hadiza bazum ta taɓo muhimmancin wannan haɗuwa Babbar manufar wannan babban taron tattaunawar shine baiwa waɗanda aka gayyato damar tattaunawa tsakanin su da bibiyar ci gaban da aka samu cikin sassan ruwa da tsaftar muhalli cikin birane da ƙauyuka da magana kan ganin hanyoyin da ya kamata a bi don neman jituwa don aikatanga ga kalubalen shiyar. Wannan taron yana gudana ne a matsayin share fage ga bikin ranar duniya ta ruwa na shekarar 2023 wanda ake shirin yin shi a ranar 22 ga watan Maris wanda taken shine hanzarta sauyi ko magance matsalar ruwa da tsabtar muhalli. In dukkanin waɗanda abin ya shafa suka sadaukar da kansu cikin wannan kyakkyawar manufar ta siyasa ina da tabbacin cewa nan da shekarar dubu biyu da talatin za a biya wa 'yan Nijar bukatar ruwan famfo na sha. Dan shi ne wa'annan tarukan tattaunawa na ba mu damar mai da hankali kan neman hanyoyin mafita masu ɗaurewa da za su ba mu damar samun ruwan famfo da tsabtar muhalli wa iyalai, makarantu da cibiyoyin kiwon lafiya. To daga batun ruwa sai mu dawo batun kukuwa inda birnin mai zai karbi daga ranar 17 zuwa 19 ga watan Maris gasar kukuwar sai da ya cewa da tulak zabuwar za ta hada 'yan kukuwa na kasashe mambobin kungiyar ecowas malam barka akuda daraktan fasa'ar kukuwa na kungiyar kukuwa ta kasa ya yi bayani kan bambancin dokokin kukuwar afirka da na kukuwar cin kofi a niger a cikin rahoton sumana amadu Dokokin na kasa da kasa sun fita ne daga dokokin tsarin kokowar Nijar. Faɗin hili da lokacin kokowa. Lokacin kokowa a kokowar Afirka mintuna uku ne so biyu tsakanin su akwai minti ɗaya na hutu. Dole sai an sami wanda yayi nasara a cikin mintunan shida A nan Nijar muna iya yin mintuna goma sha biyar har zuwa mintuna ashirin kafin a yi kaye. A kokowar Nijar dan kokowa ya faɗi ne idan gwiwar kafarsa da ta hannunsa suka taɓa ƙasa lokaci guda ko kuma idan goyi biyu na kafafuwa ko na hannuwa suka taba kasa ko mutum ya faɗi rairan ko ta gefen jiki ko kuma idan kai rigawo kasa ko kuma duwawunsa a kokowar afirka sai bangarori uku sun taba kasa hannuwa biyu da gwiwar kafa ɗaya ko kuma gwiwoyi biyu na kafa da hannu ɗaya amma sauran duka ɗaya ne da kokowar kasar mu ou bien des genoux une main. Et le reste, c'est la même chose qu'en lutte genoux. Farashin kudin hajjin wannan shekara a Nijar an tsaida shi fiye da miliyan uku da rabi kudin sefa. abubuwa na kashin kuɗi da dama daga saudi arabia suka janyo ƙarin kuɗin idan aka kwatanta da na shekarar bara kamar da muhammad abdullahi daraktan kasuwanci na kamfanin sauki voyage ya ce a cikin rahoton fati malam yaro Wannan farashin an tsaida shi ne a kan miliyan uku da jika ɗari shida da jika uku da 'yan tamomi. Haka sun shekara bara da farashin ya tashi ne miliyan uku da jika ɗari biyu da tamanin da ɗaya. Saudiya ta bayyana wa hukumar aikin hajji na ƙasar Nijar waɗansu sabbin matakai. Za su matsi kowane mahajjaci jika 281. Wannan ne ya sanya hajin bana ta ƙara kuɗi. san abin da ofishin minista ya faɗa na cewa duka komai da komai ne ciki. Cin abinci Madina da Makka ba sa cikin farashin, amma akwai cin abinci na kwanaki biyar da ake ɗaukar nauyinsa a cikin farashin. Cin abinci Amina, Arfa da kuma muzalifa akwai kuma abin da ba a sakawa a cikin farashin shine hadiya na yanka rago mahajjaci shine yake ɗaukar nauyinsa bayan daktarwar a daidaita ta kusan makonni uku a difa domin kawo gyara a bangaren a cewar hukumomin magajin gari waɗannan a daidaita sun koma zirga-zirga a ranar juma'a mamman sale shugaban kungiyar masu a daidaita ya yi tsokaci a cikin rahoton mani musa za mu sake launin na biyu kuma akwai su takardu kamar ka ɗauki plak wani asiransa patent da wani vignette kusan damu a jihar diwa ba mu aiki da su ganin yanayin da aka shiga yanzu kuma an ce dole za a ringa gabatar da wannan takardu ga jama'a mu yan adaidaita su yi kokari mu yi biyayya mu kiyaye dokokin da aka sharaɗa mana ita wannan hukumar da ta aje wannan dokokin ba ta aje su bane don ta musguna mana ko makamancin haka ta aje su ne don kiyaye rayukan al'ummar dukiyoyinsu kenan iya bi insha Allah mu za mu gani mun kiyaye wannan ka'idodi da aka zarta mana insha Allah babu wani iya adadin adaidaita da aka ce zai yi aiki a garin wannan dai ka'idodin da aka kwatanta muku in dai mutum ya cika su Domin bikin ranar 'yancin mata ta duniya da ta ranar 8 ga watan Maris din shekara ta 2023 asusun Majalisar Ɗinkin Duniya domin al'umma ya shirya wani taro domin tattauna tare da manema labarai kan ƙalubalen sabbin fasahohin zamani domin ci gaban mata da 'yan mata a Nijar. Musarar ƙarin hasken Suleiman Saddi Ma'azu mai kula da shirye-shirye na ƙungiyar a cikin rahoton Hawa Usman. Taron 'yan jarida yana cikin tsarin zagayowar ranar 'yancin mata ta duniya. Wannan ranar ta shine ci gaba da sabbin fasahohi na zamani na daidaiton jinsi. Mun yi amfani da wannan dama domin nuna wa 'yan jarida da duniya gabaki ɗaya abin da muke yi a wannan fanni domin kyautata jin daɗin mata da 'yan mata a Nijar. A yau 'yan jarida sun samu haske akan ayyukan da muke yi sun zo bisa fage fage da kuma hulɗa da za mu kulla da 'yan jarida zai ba mu damar waɗannan 'yan jarida su gani da idansu abubuwan da ake yi domin amfanin 'yan Nijar za su je su yada a cikin kafafen yada labarai daban-daban. A ranar Asabar 11 ga watan Maris aka gudanar da zaben sabon sarkin tera 'yan takara goma sha uku ne suka fafata kuma bayan zaben yaye Halidu aka zaɓa da ƙuri'u goma bisa ishirin inda ya mai gurbin Hamidu Nyandu duk dai a ranar Asabar an yi bikin naɗa sarkin gure yankin Zandar mai Musa Muhammadu mai Musa da aka zaɓa a shekara ta 2017. To sai rahoton mu na musamman doka mai lamba 2015 da sifili da 36 doka ce da ke hukunta dukkan ayyukan da ke da nasaba da bakuncin haure a Nijar. Aiwatar da doka na da matsaloli sosai a cewar kungiyoyin fararen hula a cewar hakan na hana kai da kawuna mutane musamman na yammacin Afirka. Muhammad Sanusi masanin shari'a kuma dan kare hakkin da adam ya yi bayani kan illolin da ke da alaka da wannan doka a cikin rahoton Tarnan Fude Ahmed. Kai da kawo wani ‘yanci ne mai mahimmanci, gimshikin ‘yanci. Akwai hanyoyin shari'a na matakin ƙasa da ƙasa, na matakin karkara da na ƙasa kanta, da ke kare ‘yancin zuwa da dawowa tun shekara 2015. Yau shekara bakwai ke ga da kulliyomi muke tambayar a soke wannan dokar. Kuma a yau tasirin sakamakon maras kyau da ake gani basa kilguwa a fuskar jiha a fuskar ƙasar ma dangance ce da 'yancin masu bakuncin aure Afrikawa. A matsayinku na masu kare hakkin ɗan adam kuma 'yan ƙungiyoyin farar hula da ke adawa da aiwatar da wannan doka, mine ne kuke yi a zahiri? Muna zana tambari na nuna cewa gyaran fuska ba shi bane mafita. Sokewar wannan doka muke so wace ita kanta wani kasarawar 'yancin ɗan adam ne kenan kamata ya yi kawai a soke ta. Ta ina ne wannan doka ta kasance mai taka 'yancin kai da kawo? rayuwa telkel a dokar ita kanta tamkar yadda aka shimfiɗa ta somawarta har zuwa ta don a haramta kai da kawowa ne kuma hatta ga aiwatawar ana yin ta ne ba bisa ƙa'ida ba a ƙasar Nijar. Idan aka ɗau ayar doka mai lamba uku musamman layi ɗaya da na hudu maganar shigowa ba bisa ƙa'ida ba ne aka sa gaba kenan dukkan bakin haure da suka ƙetaro iyakoki bisa ƙa'ida ɗauke da katidan fite ɗinsu da takardunsu na balaguro bai kamata ba a masu hannun su biyo su wuce Nijar don su je Libi ko Algeria. A cikin tsarin aiki da wannan doka 'yan Afirka da dama Nijar ta hana su ratsa ƙasarta ko wannan ƙarin taka 'yancin kai da kawo ne. Yau bai kamata ba a ce ƙasar kamar Nijar da ke da 'yan asalinta cikin dukkan ƙasashen nan na sai da yawo ECOWAS a ce ta zan wata jandarmar duniya da yi wa sauran 'yan asalin ƙasashen afirka hani kai da kawo cikin ƙasarmu wace mamba ce ta ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka iyomowa sediyawo da sansad da su ma ƙasashensu na cikin wannan sararin na tarayyar afirka akwai hanyoyi da dama na kariyar wannan yanci kai da kawo de circulation To duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu na sashen Hausa daga nan Sido Kalangu yanzu lokaci da zan haɗa ko da Salamatu Kadiri wadda za ta gabatar muku da labaru da harshen zarumanci kafin sannan a sha saurari lafiya. Ya ina kwana? yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a ofis. Haba Nafisa, aikin san ko da yaushe ƙofin sashi na buɗe suke. Na sani, duk da wannan, ni ƙaunar ki mai tsada ko? Ke ma aikin sani ba ma sai an faɗa ba, haba. Tsaya yaya, ina ganin ku ba ku wasa da bin hanyoyin kariyar cutar COVID-19 fa. Ƙwarai kuwa, ayi wannan karin cutar na biyu. ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali. Hmm, na gane shi yasa ɗazu mai gadinku ya hana mu shiga ofishinku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwanmu ba an ci sa'a muna da takunkumanmu a cikin jakokinmu muka sa su muka wanke hannuwanmu sai muka shigo to ko kuha kin ga wannan karan cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi